أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna rana ta bakwai ko? takwas Da watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha shida muna karatun alkur'ani mai girma kuma muna cikin bakara a wannan majalisi na masjidin sahaba wanda muke a matsayin wata makaranta ta musamman ta cikin watan ramadan muna cikin sofin bakara ina jin ajiya mun tsaya ne a kan aya ta 100 da biyu ko? da uku jiya mun tsaya kan aya ta ɗari da uku wanda aka ce akwai ɗan ƙarin bayani <clears throat> da ya kamata a ce an yi shi cikin <clears throat> aya da nan wata ba umar ta tudu shaɗi kala mulki suleiman kuma sai lokaci ya halinsa akwai bayani da shi ibn kasiri yayi wanda ko ya nakalto ta malaman tafsiri wanda ina ganin yana da kyau mu dan ƙara karanta su sannan ya mu tsallaka inda za mu tashi <clears throat> ba dan komai ba sai dan mu daɗa fahimtar ma'anar wannan wacce ba ɗin saboda wuri ne mai dan wahala da fahimta ba musamman mun ji abu kissa biyu ce maganar jingina ma annabi suleiman sihiri da kuma jingina ma mala'iku wanda duk magana ce babba mai nauyi a ce a jingina ma annabin Allah abin da bai dace ba to shi mun ji a cikin aya din Allah ya kore masa wa ma kafar Sulaiman wannan kaga mun fahimci wannan karara ba tare da shi an sha wahala wajen fahimta ba amma jingina ma mala'iku <clears throat> biyu cewa su ma an saukar da su ne don su koyar da sihiri kuma har suna gaya ma wanda ya sihirin cewa karya kafirta to nan ne malaman tafsiri suka yi ta kokarin bayani don a fahimci abin kamar shi ibn kasir nan wato a cikin tafsirinsa ya yi kokari ya kawo maganganu na malamai musamman ma inda aka ce ma'in nan ma'un zilalin malakai ne ma'in nasiya ce mun ji cewa tafsirin malam <clears throat> abubakar allah ya masa rahama ya tafi akan cewa <clears throat> malin nafiya ce to sai na taba ji wani <clears throat> a tafsirin sai na cewa ba wanda ya taba faɗin wannan magana sai shi malam to kuma sai na ga ashe ga imamul qurtubi shi ibn kasir ya hakaito a cikin tafsirin tafsirinsa shi ma na cewa maɗin nan nafiya ce an gane da kyau haɗa ce a kan wa makafar Suleiman an gane da kyau walakin na shayaɗi na kafaru yi wa nasa sihira Wannan nan wurin walakin na shayaɗi na kafaru sai dai shaiɗanu su ne suka kafirta su suke koyar da mutane sihiri kaga harara Allah ya faɗa mana wanda suke sihiri su ne wa su ne shaidanu a shaidanun nan malamai sai su fassara malaman yahudawa so suke tsara abubuwa na sihiri su je su koya ma mutane to amma a nan tafsirin shi ibn kasir ga abin da yake cewa ya taito shi maganar imam al-qurtubi yake cewa wato wa ma zila alal malakai ne ai a sihir? din mun ce ma ce nafiya kuna ganewa ana ba a saukar da wasu mala'iku ba guda biyu don su koyar da sihiri wa zalika anna yahuda kanu yaz'umuna annahu nazala bihi jibril wa mika'il domin su yahudawa suna riyawa cewa mala'ika jibrilu da shi da mika'ila sun suke riyawa cewa su ne suke koyar da masu hirin fa akzabahum Allah sai Allah ya karyata su wa ja'ala qawluhu haruta wa maruta badalan min ash-shayatin sai aka sa cewa wa ma unzila ala al-malakain bi babila haruta wa marut haruta din nan da maruta sai aka sa su ne badal din shaytan a can baya ba mun ji cewa walakin na na kafaru yu'allimuna nasa sihra ko wannan kenan badali da aka sa haruta da maruta sune badali na shaitan kala wasa zalika ibn kasir yace hakan ko ya inganta in ma annal jam'a yutlaqu ala al ithnayn domin jam'i wani lokacin abu biyu ana kiran shi jam'i kun fahimta ba malakai ne ba ka ce can kuma walakin na shayatsi ne shayatsi ne ai jam'i ne to nan kuma malaiku biyu to shi yasa aka ce harutu da maruta su ne badalin shaidanun ɗin kun gani domin jam'i yana farawa daga biyu wannan ya ce kama fi ƙaulihi ta'ala fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi a cikin suratul nisa'i da yake bayanin rabon gado sai Allah ya ce wato fa in kana lahu ikhwa shi mamaci yana da yan uwa kun ga ne amma yan uwa yana farawa daga nawa ko jam'in daga biyu idan ya zama mamaci ya mutu ya bar ma'ana uwa ta mutu ta bar 'ya'yanta ‘ya'yan nan kila guda uku ne maza to ɗaya sai ya rasu to tunda akwai ‘yan uwansa guda biyu to rabanta zai tashi daga sulusi ya koma ne sulusi kuna ganewa kaga ta tashi daga cin sulusi ta koma sulusi saboda yan uwa guda biyu da yake da su kaga daga biyu aka fara ba a ce ikhwa din sai sun zama su uku ba wancan wani ilimi ne na raban gado wanda inda babu su sulusi za ta ce idan uwa ɗanta ya rasu bai da yan uwa bai da 'ya'ya to a nan wurin za ta ci ne za ta ci sulusi kashi ɗaya bisa uku na dukiya amma yana da 'yan uwa suka kai biyu za su kare ta daga cin sulusi ta koma cin sulusi ɗaya bisa shida kenan to kaga nan ma da aka ce wato ainihin malakai ne mala'ika guda biyu kuna ganewa da kyau sun zama kenan su ne haruta da maru daga kansu jam'i din ya fara shine walakin da shaɗi na kafaru yu'allimuna nasa sihir ya ce auli kaunihima lahuma atba ko kuma an masu jam'i saboda ai su haruta da marutan suna da mabiya a inda suke shine babila ko mun ji kuma babila wani gari ne a iraki aka yi shi shi ya sa mamala wakar gome ya kore kisar ya ce ta fuskar tarihi idan aka ce wai wannan kisa ta faru ne zamanin annabi idris annabi idris an aiko wato ya zo ne tun kafin tufana tufana ko da ya zo an rage wani an share kowa da kowa sai wanda suke tare da annabi nuhu to kaga shi kuma babila garin babila da haruta da maruta da aka yi a nan shaidanin da suka zauna nan suke ta koyar da sihiri kun gane kaga wannan ba wancan zamanin ba bane to kaga nan ma kisri na nuna maka wato ainihin a jingina ma mala'iku biyu wannan kuskure ne amma aka ce an jingina zuwa ga shaidanin da suke koyar da sihiri wanda suke a babila sunan su haruta da maruta to wannan fasara ita ma wasu malaman suka ce an tafi a kanta, saboda an ce su biyu saboda suna da magiyakina, kina au au zikira min bainihim li a hikama ibn kasir yace ko kuma cikin shaytanin an ware guda biyu an faɗi sunan su haruta da maruta saboda taurin kansu da irin tsaurin kansu da fannar da suke shi yasa sai aka ware su aka faɗi sunan su su su biyu kuna ganewa yace fa kadiru kalam indahu yu'allimuna an-nasa sihra dibadi la haruta wa marut yadda zaka ka kaddara fasarar wannan wuri shine ka ce yu'allimuna an-nasa sihra bi babila haruta maru wato a garin nan na babila wasu mutane masu suna haruta da maruta suna koyi da mutane sihiri to kaga mutane ne kenan wato wasu shaidanun mutane ne ba mala'iku bane biyu wanda su yahuda suke kudircewa cewa mala'ika jibril ne da mika'ila su ne ma suka sauka da sihiri din wa iyaz billah sun matsala wa haza aula ma hamaltu alaihi aya shi da ya gama bayani ya ce ni ina ga wani ne fi cancanta in fassara aya nan da shi wa asahu kuma ni a fahimta ta shi yafi zama daidai wala yultafatu ila ma siwahu da kulle magana shi yace ni ban ga za a sake waiwayawa a koma wata fassara in ba wannan ba kawai haka za ka fassara wurin nan yadda wannan to har wa yau ibn jarir tabari shi ma da ya zo ya ƙara bayani ya hakaito magana shi bayan ya kawo can ta kenan da yake cewa wato ainihin wa ma unzila alal malakai ne qala ma anzalallahu alaihi masihir ba saukan masu da wani abu sihiri ba balle ma a jingina masu qala ibn jarir fatawilul aya ala hadha yadda za a fassara wannan ayar ya ce wata ba'u ma ta tulu ala mulki Sulaiman Ko oh, su Yahudawa sai suka rika bin abinda wato ma ta abinda shaiɗanu suke karantawa ala mulki Sulaiman a zamanin annabi Sulaiman mina sihiri na sihiri wa ma kafara Sulaiman shi ko Sulaiman alaihi salam bai kafirta ba domin yin sihiri menene kafirci wala anzalallahu ala alal malakaini kuma Allah bai saukar da sihiri akan mala'iku guda biyu ba walakin na shaɗi na kafaru sai dai shaiɗanu ne suka kafirta suke sihiri yu'allimuna nasa sihira bi babila haruta wa maruf kuma su suke koyar da mutane sihiri a garin nan na babila haruta da maruta su suke koyar da sihirin ma mutane fa yakunu qawluhu bi babila haruta wa marut من المؤخر الذي معناه المقدم kenan haruta da maruta wato magana ce da ita kamata a fara gabatar da su kafin amma sai aka jinkirtar da su saboda qur'ani yana zuwa da irin wannan siyaki din an gane da kyau har wa yau bai tsaya nan ba dan mu dan ƙara samu da fahimtar wurin sai ya ce ƙala. fa in ƙala lana qa'ilun da wani mai magana zai magana ya ce kaifa wazo taqdimu zalika qila وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السهر وما كفر سليمان وما أنزل الله السهر على الملكين kuna gane takadirin zancen waya za a yi haka sai a ce ai wannan mai ganar wattaba umma titulu shayatinu ala mulki sulaiman su yahuda sun rika din abinda wato shaidanu suke karantawa na sihiri a mulkin Sulaiman wa ma kafara Sulaiman shi kan Sulaiman alaihi salam bai kafirci ba kuna ganewa da kyau wato ainihin yadda za a kaddara wannan zancen shine sai a ce wa ma anzalallahu sihira alal malakai Allah bai saukar da sihiri akan mala'iku guda biyu ba walakin na shayatina kafaru sai dai shaidanu ne suka kafirta yu'allimuna nasa sihira suke sanar da su sihiri da babila a garin na babila kuma su ne haruta da maruta su shaiɗanun daga cikin sunayensu akwai haruta da maruta faikuna ma'aniyan bil malakai ni jibrilu wa mika'i kenan sai ya zama wanda ake so a jingina ma abin jibrilu da shi Mika'i? wato wannan ya zama ba haka yake ba li'anna saharatal yahud fi ma zukira kanat tazumu anna anna Allah anzala sihr ala lisan jibril domin su yahudi dama suna kokari su jingina suna riyawa cewa ai an saukar da sihiri ne kan harshen jibrila da shi da mika'ila ila suleiman bin daud shi suleiman da ya mulkin sai fawarsa a zamaninsa to ya sami fawar ne ta hanyar sihirin da da mika'ila suke koya masa shi ya sa ya mallaki tsuntsaye da iska da aljanu da mutane ya rika sarrafa su duk ta hanyar sihiri wannan haka suke riyawa to kaga fa akzabakum Allahu bizalik sai Allah ya karyata su akan wannan magana wa akhbara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba Muhammadu labarin annabin sa Muhammadu wannan labari a cikin alqur'ani anna jibrila wa mika'ila lam yanzila bisihrin cewa jibrila da mikaela ba su taba sauka da wani sihiri ba sannan wa bara a sulaiman alaihi salam kuma allah ya barrantar da sulaiman yake biya ma manzansa mimma na haluhu min sihiri da abin da suka jingina masa na sihiri wa akbarahum anna sihira min amal shayatin allah ya ba wannan al'ummar labari cewa ai sihiri aiki ne na shaidanu wa annaha tu'allimu an-nas zalika bi su shaiɗanun suke koya ma mutane sihiri a garin babila wa'annan lazina ya'lamunahum zalika rajulani ko hun waɗannan mutanen da ke koyar da shi wasu mutane ne guda biyu ismu ahaduhuma haruta sunan ɗaya daga cikinsu haruta wasu mul'akar Maru sunan ɗayan shi ko maruta fa haruta wa maruta ala hadha tawil tarjamatan anin nasi wa raddan alaihim sai zama a wannan fasar da muka ji haruta da maruta su ne wato fassarar da za ka iya cewa wasu mutane ne kenan ka gama in ka ɗauke ta ba korewa za a yi ba wato abinda wato ainihin kuma akwai kira ma da take cewa ma'unzila alal malikai malikai ba malakai ne ba domin malakai ne mala'iku biyu ko amma an ce malikai ne fa masu mulki sarakuna guda biyu wannan ma malaman da suka kora wancan sun daɗa kafa hujjar da wannan kirar cewa ba fa mala'iku ba ne kuma tun jiya muka ce Allah ya ce su mala'iku su ne Allah ke cewa la yasuna Allah ma amarahum wa yaquluna ma yamurun saboda haka wajibi mu kore masu jingina masu wannan kai kudirce a ran kawai mala'ikun har suna cewa a zo a koyi sihiri kafirci ne fitina ce su wannan magana ba haka take ba kisoshi ne da ba su dace ba ina fata mun fahimci darasin dan kada wasu tabi da wata fahimta daban a daidai wurin shi bin kasir kamar da na gaya muku ya fara da zance da yawa ya kawo hatta shi bayanin sihiri din ma da yadda yake da yadda wanda duk ina ganin ba sai mun kawo shi ba mun riga mun ji dai sihiri yin shi laifi ne babba yana cikin manyan kaba'ir kuma ibn kasir yana cewa ya kama maganar malamai na hukuncin mai sihiri ya ce idan ya sihirin ya kashe wani to shi ma hukuncinsa kawai sai a kashe shi imam malin ne yake ce in bai inda ya mai sihirin bai zama sababin ajalinsa ba to shi kenan shi ma ba za a kashe shi ba sai dai a yi mai hukubar da kuma ake ga ta dace amma an har ya kai ga kashe shi shi ma sai a kashe shi to sai kuma hukuncin yin haramun ne ba inda aka yi da ka je ka ma wani sihiri ka kokari ka kautan mai da kwakwalwa ko hankali ko sa shi ya so abin da bai kamata ya so ko ya ki abin da ya kamata ya so duk wannan gaba daya ya fada da bayani wanda ina gaba muhallin sa bane to za mu dora inda muka tsaya Allah ran ma karanto mu a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم نعم فور mana yake cewa tafsirin sa wa kana al-yahudu yuharrikuna ma'ani al-kalam min al-mu'minina liyastahzi'u bihim daga cikin wata ɗabi'a ta Yahudawa dai mara kyau da ake ta gaya mana sun kasance suna jirkita ma'anonin zance su Yahudawa a wurin muminai don su yi masu izgili da wannan kalmar in sun jirkita ta zance ne ga yadda yake ko kalma ce ga yadda za a furta ta sai a jura ma'anarta don ta ba da wata ma'ana ta daban a mummunai izgili kama kanu yi al-kalam a su fahafun kamar yadda suka kasance suna jirkita zance domin su batar da wawayensu to za su kuma jirkita zance don su yi ma musulmi muminai izgilanci fanabbaha Allahu almu'minina ala zalik sai Allah madaukaki ya faɗakar da muminai game da haka wa nahahum an su kuma mu'minan aka hana su su kansu faɗi wannan kalma wacce take ɗauke da ma'ana mara kyau wa umiru bima huwa wadihu dalala aka umarce su da duk sanda za su yi magana su rika furta lafazi da yake karara magana da take in an faɗe ta kowa zai gane ba ta ɗauka wata ma'ana ta zagi ko aibatawa wala ya ƙabalu wato ainihin tadlis maganar da ba ta ɗaukar tadlisi shine ka faɗi magana amma a kunshe da ita da wani abu na aibata ko zagawa ko zagi shine sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqulu ra'ina kar ku yadda ku ce ra'ina wato saurara mana kalma ce da take da ma'ana biyu ta ra'ina ɗin wa qulun zurna in za ku faɗi maganar saurarawa ko ɗan jinkirta mana to ku yi amfani da kalmar unzurna jinkirta mana ko ɗan tsahirta mana wasu ma'u ku saurara ku ji wani kafiri na azabun ale lallai kafirai suna da azaba mai raɗaɗi an gane da kyau a imamu ahmad ya rawaito hadisi cikin musnad ɗinsa inda a ciki hadisin abdullahi dan umar ne allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wato yana cewa bu istu baina yadayi sa'a bi sayfi hatta hatta yu'badu Allah wahda la sharika lahu wa ja'ala rizqi tahta rumhi wa ja'ala dhillata wa sighar ala man khalafa amri wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni gab da tashin ƙiyama. saboda haka kuma wato ainihin Allah ya sanya wato ainihin arzikina a ƙarƙashin takobina Wanzo sallallahu alaihi wasallam tun da aka fara yaƙi je can je can daga nan aka fara samun ganima daga nan Allah ya sanya wani yanki na duk abin da aka samo annabi na da kaso to shi yasa wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an aiko ni gab da tashin kiyama wato bai ne da sa'a bi saifi kuma da takobi aka aiko ni eh hatta yu'bada Allah wahda zan ta yaƙar kafirai har sai an bauta ma Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sannan waju'ila rizqi ta tadillu rahi Allah ya sanya arziki na karkashin wato ainihin mashina waju'ila az-zullata was-sighar ala man khalafa amri kuma wato an sanya ainihin wanda duk ƙasƙanci da lalacewa ga duk wanda ya saba al'amarina abin da na zo da shi musulunci yanzu wani ya koma waje ɗaya ce shi bai yahude ne yana kan wani addini wani ya koma ce shi kirista ne to wannan duka duk wanda ya wannan lallai a za'a zai gamu da ƙasƙanci da balbanciya sai annabi ya ce wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane to zai zama tare da su kenan gobe kiyama shine mahallin shahi su yahudawa suna juya zance suna bata magana dan su aibata wani to kai ku musulmi kar ku haka in ku haka kamar kun yi kama da su yahudawa kenan kar ku yadda ku rika kama da su wajen canja lafazi da furta maganar da take ɗauke da zagi ko aibatawa mun ce wannan kalma ta ainihin wato ainihin la ta ra'ina kar ku faɗi ra'ina kalma ce da take da ma'ana biyu tana ɗauka ma'anar ku saurara kamar yadda aka kawo cewa sahabbai in suna koyan karatu gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya masu abin da ya koya masu na ƙur'ani to wani bin sai su ce to annabi ya dan jinkirta su iya wanda suka ɗauka su fahimce shi da ma'anarsa kuma su yi aiki sannan ya kara masu faɗin wannan ka saurara mana za su yi amfani da kalmar ra'ina kuma za su yi amfani da kalmar unzurna to su yahudawa su sai suke amfani da kalmar ra'ina din da ma'anar ru'una ru'una tana iya ɗauka ma'anar wato kamar izgilanci ko kuma lalacewa ko kuma riɓewa in suka faɗa ma annabi saurara mana suka faɗe ta su zagin suke nufin ba ma'ana saurara mana abin da muka ji mu iya ba a'a in suka faɗa ma annabi su suna nufin ta zagi gare shi da aibata shi to sai Allah ya ce ma muminai sahabbai ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ya ku da suka yi imani sanda duk kuka yi karatu gaban manzo ya ishe ku kuna neman ya dan saurara muku ku iya to kada ku faɗa masa kalmar ra'ina dan yahuda suna kwanda da ita su zagi manzo ko ku faɗa mashi kalmar da take da ma'ana ɗaya unzurna dan jinkirta mana an saurara mana har mu iya wasu ma'u kuma ku ji don wannan magana umarni ne ba wai an gaya muku ne a matsayin kuna da zaɓi ba wasu ma'u ku ji kada ku zama irin yahudu su suke cewa ina? wa asaina kar karku wannan kuna ganewa da kyau sai Allah ya ce walil kafirina azabun alai kafirai suna da azaba mai raɗaɗi wacce za su gamu da ita Allah ya tsare mu wannan aya tana kama da wata aya cikin zurtin nisa'i wacce tana ƙara fassarata, wanda nan ɗin aka fito da asalin magana kamar da ibn kasir aya ta yi kama da faɗin Allah da ya ce minal ladina hadu yuharrikuna al-kalima amma wadihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma ghayra musma'in wa ra'inan layyan bi alsinatihim wa da'nan fi din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wanzurna lakana khayran lahum wa aqwama walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila kaje da Allah ke ta gaya mana halayyar kafirai halayyar yahudu muhallu shahidi a wurin wato Allah ya ce ainihin walau annahum qalu sami'na wa ata'ana wasma'a wanzurna kaga an cire ko eh wasma'a wanzurna sai Allah ya ce lakana khairan lahum da haka suka faɗi amma haka suke faɗi abinda suke faɗi Allah ya ce minal lazina hadu waɗannan da suke yahudanci kenan yuharrifuna al-kalima amma wadi suna harrafa kalma daga bijiranta kamar yadda can muka ji suna yi wani bin su ɗauke wani lafazin da ba su so wani bin su cire su sa wanda zai dace da son zuciyarsu yi Har harifun alkalima amma wa ihi sannan Allah maɗauki ce ƙulu na Saminawa wa saina su suke ce ma annabawansu mun ji kuma mun saba wannan kalmar kun ga ta da kyau sa sai Allah ya ce mu a nan wasu ma'u ku ji kun gane wasu ma gaira musma'in suna cewa mun ji amma abin da muka ji mu kamar ma ba mu ji shi ba gaira musulmai kamar abin da ba mu ji ba ku ji dan Allah su ce mun wato mun bi mun saba sannan mun ji ba mu jin ba duk wani abu sai sun faɗi mai kishe shi kenan wara'ina layyan bi alsinatihim kun ga ra'ina sun ji sun suka kalmar ra'ina to ta zagin suke nufi da aibatawa dan su lauya harshen su su zagi manzo shine wa da'anan fi dini dan su suka a cikin addini Allah ya ce walau annahum qalu sami'na wa adana wasma wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahum Allah bi kufrihim sai dai Allah ya tsine musu da kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba sa imani sai yan kadan Allah ya tsare mu wannan ɗabi'a ce Yahudawa Allah ya samu gane mai Allah ya ce ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم الله ملوك كيتي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم wato waɗannan da suka kafirta daga cikin ahalul kitabi su ne yahudu da nasara kenan walal mushrikina haka nan su ma waɗannan da suke shirka ba sa so ba sa kauna an nazzala alaikum min khairin min rabbikum a saukar muku da wani abu na alkhairi daga ubangijin ku ba sa kauna wannan saboda hasada da kiyayya wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha shi ko Allah yakan kebe wanda ya so da rahamarsa wallahu zul fadlil azim Allah ma abucin falala ne mai girma ya keɓe manzansa da manzanci ku yahuda sai dai ku yadda za ku yi da ku ku je ku yi ta yi Allah ba a masa tilas kuma sai abin da ya so shi yake shi wato shi yake faruwa duk abin da wani abu na ni'ima zai same ku tun wancan zamani har yau har gobe Allah ne ya faɗa mana wannan shi yasa kullum ba daidai bane ka jingina magana Allah da abin da Allah ya faɗi kai ka ɗauko wani tsarin ka ce shi ne Allah ya ce ma ya waddu na kafaru ba sa so alwaddu shi ne ƙauna kenan ba sa ƙauna ko kaɗan waɗannan da suka kafirta min ahli kitab na yahudu da nasara walal mushrikin haka nan mushrikai su ma duk tare suke an yunazzala alaikum min khairin a saukar maku da wani abu na alkhairi shine manzancin da aka ba manzo don me yasa zai zama shi za a ba ba su ba to ka taba hasada Allah ya saukar da ni'imas inda ya so kamar da nake gaya mana a yanzu haka karka yadda ciwon hasada ya sami zuciyarka akan wani da Allah ya masa ni'ima in ta dukiya ce ka ce Allah ya taya shi riko Allah ya bashi ikon sauke nauyin da ke cikinta in ta ilimi ce Allah ya bashi ikon aiki da shi da karantar da shi idan ta mulki ce Allah ya bashi ikon adalci da mulkin nasa shi kenan amma kai hasada kamar kana cewa dan me yasa Allah ka saka wannan ni'imar taka a wannan wurin kuna fahimta da kyau wannan ɗabi'a ce ta yahudu ahlul kitabi da su da kiristoci da su da kuma mushrikai wannan Allah ya gaya mana ba sa ƙauna Allah ya sauka da wata ni'ima a gare ku ko ya take sai sun nuna baƙin cikinsu da sharrinsu sai Allah ya ce wallahu ya bi rahmatihi man yasha shi kam Allah yakan keɗe wanda ya so da rahamarsa shi ne manzanci da ya ba manzo sallam na rahama ce ya bashi shi kenan ba wanda ya sai canza ya ɗauke manzancin daga wurin shi ba wani ko akwai babu alkhairi ne ya sauka kuma Allah mun gode maka ka ba manzanka zaɓaɓɓenka yayye cikin halittunka mun yi imani da manzancinsa da dukkan sauran manzanni kuma muna godiya mu al'ummar manzo da Allah ya mu mu mune al'ummarsa domin su ne keyin al'umma ko kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah saboda haka Allah ya ce wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli azim dai Allah yace ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نعم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نعم قلت وتمال يتيك في تفسير وانا آية ومن شأن الأدو أن يدعنا على أدوه بكل ما يراه وسيلة إلى تنقيسه وسد الناس عنه إلى daga sha'anin maƙiyi maƙiyi ɗan adawa kullum ya rika sukan abokin gabarsa da duk abin da yake gani kamar zai zama hanyar tauye shi da na shi da aibata shi shi a wurin mabiyansa kuna ganewa yahudawa yayyasu ga musulunci da musulmi yayyasu da manzo sun rasa yadda za su yi da shi Allah ya ba shi manzanci kuma yana ta ɗaukaka shi suna ƙoƙari su bi duk hanyar da za su aibata shi abin yaƙi to shine dai ba su haƙura ba Bala yakutul kuffarul yahud an yad'anu في النسخ ويقول أن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى وينهى عنه غدا سنسك داو كان نسخ shine kun a saukar da hukunci wani lokacin kuma a kawo abin da zai shafe shi ai an a saukar da aya wani lokacin sai a saukar da wata wacce za ta shafe wancan hukuncin a mamadinta to sai sai yahudawa ku duba dan Allah yanzu ina ruwan kamar kai ne da gidanka da iyalanka wani can a waje sai ya shigo cikin gida ya ce zai magana akan a yadda kake tafi da gidanka kaga sai ka ce ina ruwan ina ruwan me ake cewa Hmm? to ka gani yanzu ina ruwan yahuda za su yi magana abin da ake suka na qur'ani tunda ba ku da ba da ƙwar'ani nan ba gaba ɗaya. to ina ruwan ku da cewa an saukar da wata ta shafe wata har ku ɗauko wannan ƙariyar kuma ku ce za ku soki manzo za ku soki addini da sai suka ɗauki ƙariya ta nasku cewa wai muhammadu ka san haka suke faɗin shi magana ba daɗi ko zikau za ka ji sun faɗa? sai su ce wai ya kasance yau yana umarta sabansa da wani abu gobe kuma sai ya sake hana su abin yau ya ce su yi gobe kuma kamar suna so su nuna mutane annabi addinin nasa ma addini na tikka da warwara yau in ya ce kaza gobe kuma sai ya ce kaza ko misali lokacin da da ake kallon baitul maqdis ake sallah ko ko ba haka bane cewa ainihin walillahi al-mashriq wal maghrib aina ma tuwallu fa samma wajhullah gabas da yamma duka na waye? na Allah ne saboda haka da inda kuke ku fuskanta ku yi sallah to da farko ana kallon baitul maqdis da annabi ya zo madina kamar yadda malamai suke cewa asali sai da aka saukar da wajabcin sallah ba wani wajabcin kallon alqibla kawai duk inda kuka fuskanta wato nan dacewa take kuma ya yi daidai ku sallar ku aina ma tuwallu fa kamma wajhullah duk inda kuka fuskanta Allah subhanahu Ta'ala, yana nan da zatin sa amma ba irin fassara fata wancan da suke cewa Allah yana nan ko ina ba ma'ana ku fuskanta yadda Allah tana nan kun fahimta da kyau to ana nan kuma sai aka saukar da aya wacce take nuna me eh fa walli wajhaka shatr al masjid al haram daga cewa qad nara taqalluba wajhika fi sama wala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka sadar al masjid al haram to wannan aya sai da ta sauka sai kuma aka koma ana kallon alqibla to daga nan yahuda su suke ta to kaji jiya ya ce ma mutanen nashi can su kalli can yau kuma ya ce su kalli can wani irin addini ne wannan wato wawaye suke so su ɗauki hankalinsu kuna fahimta da kyau shine suke amfani suke so su amfani da wannan a matsayin toshe mutane daga fahimtar manzo daga fahimtar qur'ani saboda haka wala yubaluna bil hikmati fi zalika walau fahimuha ba ruwansu da mecece hikima ai nasku shafe hukunci da Allah ke duk da aka akwai hikima ta yin haka ba haka kawai Allah ke yi ba a canza hukunci da wani a a duk da kaga an yi shi to akwai kima to su babu ruwan su, suna yi ne don su ɓata addini ko kuma su kau da mutane daga bin abin da annabi zo da shi to shi ne sai Allah yake cewa manan sahmin ayatin ko abinda wato muka shafi na wata aya aunun siha ko muka kyale ta ko ko muka mantar da ita na atibi khairin minha to za mu zo da wacce ta fi ta alkhairi aw misliha ko kwatan kwacinta alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka sani ba Allah yana da iko akan komai yana da iko da kudura cewa yau wannan hukuncin ya canza shi da wancan saboda maslaha ku dauki hukuncin shan giya mana farko me aka ce masu farko cewa aka yi fala taqrabu salatu wa antum sukara kar ku kusanci sallah kuna masu ka kaga kinan ba sai kar ku sha giya ba amma dai kar ku sha ku je ku yi sallah ba zai yiwu ba ka ga ba shakki sai tsakanin isha zuwa asuba ko kuma tun asuba an kai ka bayan kai asuba ko kuma sai kai ta zama kafin azan dan akwai intabal mai tsawo mutum daga nan suka gane kai abin nan da matsala na nan kuma sai aka sake saukar da aya cewa ne yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas suna tambaye kawai ita giyar nan ba su sun fara tsoron ta fa a ce ba za a sha a kusanci sallah ba akwai matsala sai Allah ya ce ai a cikin wato shanta akwai ɗan amfani kaɗan kwakwalwarka ta ɗan wuce ke taɓar ka tanɗe ne ko ba shi bane ɗan amfani? haka masu shan suke cewa zo da nasha'i to sannan sai Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min nafihima amma shan laifin shan tan ya fi girman zunubi akan shan kuna ganewa to daga nan kaga an rage wasu tun daga nan suka daina ana nan kuma sai Allah ya saukar da aya da duk ta shafe waɗancan aka ce ni innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitani fashtalibu kaga an shafe yanzu wancan ba mai cewa ai karka sha giya kai kusanci sallah a'a an shafe wancan aya da wannan kun gane to shin cikin shahiwa ba maslaha a raba mutane da kayan maye yau me ke ta ɓata kwakwalen matasan ba wannan shaye-shayen ba da kowa yana nan da kwakwalwar shiras tunani yake harka ta technology fasaha kimiyya kere-kere me zan kirkiro da zai amfani al'ummata me zan kawo wace hanya zan bi in sami taro da kwabo da wannan kowa kwakwalo shi kalau amma sai kafirai su kawo abin da zai kawo da hankalin mutane su ko mutanen sun kasa fahimta yanzu duk kama ya ka shigo da su kano in ka ji masu shigo da su galibi sai ga ba musulmi bane su ba ruwansu kuɗin su ke nema business ne sannan wa me za ku sha me za ku lalace ba abin da ya dame su to nan muhallin shahid dai kaga nasku ne shi yasa sai malamai suka ce to shi nasku din nan kala biyu ne a uku kai akwai hukunci nasku da za a shafe wato ainihin rubutun a bar hukunci yana nan kuna ganewa da kyau a shafe rubutun aya babu ita amma hukuncin shi yana nan malamai sun buga misali da kamar hadisin nan na wato hadisin aisha na a shekhu wa wato wa shekha iza zana ya farji kuma albatta wannan aka ce da aya ce aka saukar daga baya sai aka shafe ta amma hukuncin yana nan cewa tsoho wanda ya taba aure kenan shine a sheku ana da tsohuwa wacce ta taba aure mace idan suka yi zinya kuma ku jefe su albatta jifan da hasi su mutu to hukuncin rajimu ba yana nan ba yana nan da ta cikin hadisai ya tabbata kuma asalin aya ce daga baya aka shafe hukuncin ta kuma aka shafe rubutun idan ba ta cikin alkur'ani kuna ganewa da kyau har wa yau dai ƙarin hujjar suke kafa na nasku wanda za a shafe ayar amma hukuncin yana nan shine hadisin da wato ya tabbata wanda asali da aya ce shi ma hadisi ne na ummuna aisha inda wato take cewa daga cikin abin da ake karantawa laukana libna adama wajiya min malin labtaga lahuma falisan ko? eh <clears throat> wato ainihin a cikin ayar abin da ya zo wasu ma sun ce sura ce guda a cikinta akwai wannan ayar wato laukana libna adama wadiyan min malin da ce dan anan yana da wasu kwaruruwa manya guda biyu na dukiya gaba ɗaya ce zinari ne shi ne labtara lahuma salisa ba zai ce sun ishe shi ba sai ya sake neman ina ma yana da na uku na jin ba ku fahimta ba ba yanzu magana dala ake ba tashi ko yau a ce kana da daloli gaba ɗaya dalolin da sun kai magana triliya ake zuma magana biliyan ba ko an wuce wani an magance magana miliyan an wuce magana biliyan yanzu magana triliyan ake a ce yanzu kana da triliyan biyu na dala Na kani na juna ce filin suna da yawa in ya fassara su da naira ko in ka tarjama su da naira triliyan biyu na dala Na ne to ba za ka ce Allah na gode sun isan ba sai ka ce ina ma triliyan uku ne kuna fahimta wato ainihin ba abin da ke cika ko ba abin da ke cika a ci gaban abin nan din wala yamlu zawfam ne adama illa tura ba abin da ke cika cikin dan adam ko ka ce zuciyar shi ta wadatu daga abin da ta samu na duniyar nan sai turbarar da za a danna shi kabari a tura masa shi kenan nan ne babu sauran ya ce to kaza nake son kai don kuma da wani mai kuɗin da za ku gaya mana a da ko yanzu kuɗin da ya samu ya ce sun ishe shi ya gode bai ƙara ci gaba da nema to ku gaya mana ko akwai to asalin wannan sura ce ma a cikin sura aya take amma aka shafe ta amma hukuncin yana nan har yau ana karanta da mutane wannan wa'azin cewa dan adam baya wadatuwa duk abin da Allah ya bashi sai ya so a ce ina ma kuma wannan magana yawa muke kai ma dawo ƙasa yau kana da dubu goma kana cewa ta yi ka malam nasiru yadda yana cewa ina ma ashirin ce bukatun sun karu yana samun ashirin sai ce ina bukatun ga sanan ko ba haka bane su ma wannan masu kudaden da kuke ta gani triliyan kaza suna da kaza na kamfani suna da can shiya sai su ce da kaza ne da mun zuba su kaza ko haka za ka yi ta ji haka har sai radda mala'ika ya zo ya kama su yi zararen daga nan ne shi kenan to muhallin shahidi da muke so mu nuna wannan suna cikin abin da ake buga misali da su akan nashu na a shafe lafazin ko rubutun amma hukunci na nan sai nashu iri na biyu shine inda za a wato shafe hukunci amma kuma rubutun yana nan a shafe hukunci rubutu yana nan ina jin wanda muka kawo misali a yayi ko ko bai bai isa ba mun ka misalai har yau ayunan duk kana karanta su lillahi al-mashriq wal maghrib ko bayan ma tuwallu fa san mawjihullah amma da aka saukar da aya ta kallon kuma al-qibla duk suna nan muna karanta su cikin al-qur'ani kaga an shafe hukuncin kallon baitul maqdis a sallah amma aya tana nan ana karanta ta kuna fahimta da kyau Ko haka nan wato nasku iri na uku shine inda shi kuma inda za a shafe hukuncin wato ya zama ko? wane muka yi misali na farko inda za a shafe rubutu hukunci yana nan mun kawo shi ko inda kuma za a shafe hukunci aya tana nan sai kuma inda za a shafe hukuncin da kuma rubutun ga baki daya kuna ganewa wannan wasu na kawo misali da hadisin aisha kana fi ma unzila a ashara ashara rada'atin ma'lumatin fa nusikhna bi khamsa rada'atin a fatuwufi rasulullahi sallallahu Sallam, wa hunna mimma yuqra'u min alquran hadisin aisha ne yana cikin bukhari cewa take cewa wato yana daga cikin abin da aka saukar aya ce wato ashara rada'atin shayarwa goma sananniya ma'alumat wato tana abin nan kinan ko tana haramta abin nan to sai kuma aka shafe ta da hamsa raba'atin shayarwa biyar to wannan aya ce ta ce annabi ya yi wafati tana cikin abin da ake karantawa amma daga baya aka shafe ta tunda shi naskun bayyuwa ma sai da salon manzo sallallahu tun zamanin sa an shafe ta kenan amma dai sauran karanta can ya wanzu har bayan wafatinsa amma a yanzu kaga ba za ka ga ayar ba haka nan shi ma hukunci ba aiki da shi wannan hukunci din an fahimta da kyau saboda magana raba ko so ɗaya so biyu aka sha nonon wanda aka sha sha na sosai to lallai yana haramta ainihin abin da duk wato nasaba take haramtawa mun san wannan hadisi shi ma nan cikin bukari kaga an shafe ayar an shafe hukuncin to waɗannan din nau'o'in na nasko da sauransu in ka koma cikin littafai na usul fiqhi zaka ga an yi dogon bayani su ne Allah ke cewa manan sahmin ayatin aw siha abinda aka share wato ainihin muka share na wata aya ko kuma muka kyale ta kuna ganewa na bi khairin minha zamu zo da mafi alkhairin ta waccan magana ta huda da suke har su shigo suna tsoma baki cikin abin da bai kamata su tsoma ba bai dace ba su saka mana baki Allah yana bayani in ya shafe hukunci zai kawo wani da ya fi shi kuna ganewa sannan kuma ko a kawo kwatankwacinsa sa ko wanda ya fi sa wato shine malamai suka ce nasko yana kasancewa cikin hukunce hukunce ba ya shiga cikin akhbar ba ya shiga cikin labarai da abin da ya shafi kisas nan ba za ka ji a ce lokacin adawa an saukar da aya an kaza a kawata a ce an shafe labarin ba aka yake kun taba ji ko lokacin musa da fir'auna kaza ya faru kuma ga wata ta shafe labarin babu wani ko wani bayanin aƙida a ce ga hukunci na aƙida an zo an canza a'a abin da yake shiga nasku cikin aka duk ɗan ka ji an shafe wani hukunci an kawo wani to magana hukunci ne amma abin da ya shafi abubuwa na labarai na ƙur'ani suna nan yadda suke nasu bai shiga su hukuma cikin littafai na rasulu za ku ji ƙarin bayani ma wato Allah madaukaki ya ce alam talam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin baka sani ba Lallai Allah shine abin da ke cikin samai da karsai da huna shi ne ka san haka ba ne? to tunda nashi ne ba abin da ya so zai yi ba Ƙur'ani nashi ne saboda haka hukunce hukunce da ya saukan nashi ne Don ya canza wancan da wancan menene ne na tsoma bakin ku ko yahudawa wa lakum min dunillahi min waliyin wala nasir ma min dunillahi min waliyin ba ku da wani majibinci in ba Allah ba wala nasirin ko wani mataimaki saboda haka ku bi Allah ku dawo ku rungume shi ku rungume a addininsa shine mafita amma duk wanda ya mutu yana kan waccan hanya ta Yahudawa su kan addini da abinda da addini ya zo da shi wallahi ya mutu haka ba shi da wani wanda zai majibincinsa ne bambancin wali da nasir malamai suka ce wali shine majibinci na kusa nasir ko ko na nesa ma zai iya kawo maka ɗauki da taimako to da na kusan da na nesan duk inda mutum ya mutu yana kafirci Allah ya tsare yana kan hanya irin ce hudu to wallahi Allah ya ce ba shi da mataimaki na kusa majibinci ko kuma na nesa kuna fahimta da kyau saboda haka mu ji tsoron Allah ba ana gaya mana ko qur'ani muna karanta shi ne to a matsayin labari ba yana wuce a a'a dan mu ji ne mai aiki yan uwa ne Allah ya ce أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نعم كافي وانشان ناكنا توتما قنا ميدادي تبني كثير كافي وانشان آية دي da aka nuna mana Allah shi ke da mulkin samai da kasai duka nashi kowa da kuma nashi da bai zo yake wani sharhi yake cewa Allah shi ne wato ainihin Allah yana nuna mana ne cewa shi ne fa mai gudanar da komai a halittunsa kuma yadda ya so kuna ganewa domin halitta da umarni cikin halitta duka nashi shi yake halitta kuma ya ba da umarni a halittar ga yadda za a gudanar da rayuwa kuna ganewa shi ne mai gudanar da abubuwa da halittunsa yadda ya so sannan ya azurta wanda ya so ya tabar da wanda ya so sannan shi ne ke sama wanda ya ba wanda ya so lafiya ya hana ma wanda ya so wato lafiya ɗin yake datar da wanda ya so ya tabar da wanda ya so hakanan allah shi ke hukunci a cikin bayansa yadda ya so ba a yi masa tilas a zo ya yi hukunci ya shafe hukunci a ce dan me yasa yayi wannan duka shi, shigi ne saboda haka Allah shi ke halatta abin da ya yaso sadda so, kuma ya haramta abin da ya so, sadda yaso ya wato ainihin tsawatar da kaza sadda so, wani lokacin kuma ya ce a yi wannan abin duk wannan aiki ne na Allah kuma babu mai masa ta'qibi kun san ta'qibi shine in wani abu wani ya biyo ce ya aka yi haka wuri kaza ba a yi ma Allah wannan eh la mu'aqiba li hukmihi ba wani wanda ke ma Allah bin diddigi ya ce me yasa kai kaza sannan wala yusalu amma yufal wa hum yusalun ba a tambaya shi dan me yasa yayi kaza su mutane su ne zai tambaya gobe kiyama me yasa kuka kaza ko eh sannan Allah yakan jarabta bayansa akan da'a ga manzanni shi yasa sai ya saukar da hukunci sannan daga baya a canza hukuncin su masu bi ku duba alƙibla sai da aka canza ta wasu a madina aka ce suna cikin sallah suna kallon baitul maqdis ayat ta zo labari ya zo musu ana ciki suka juya gaba ɗaya da limamin aka yi juyin waina kenan aka kalli ba a ce sai an sallah na sallah an sako wata ba a'a bari a gama ta a sake wata a'a bari mu karasa wani nan umarnin na zo musu haka giyan nan ku duba wasu na cikin shan ta aka ce a madina wasu sun dafa ta wasu sun kai bakin su wasu sun aje a kofi tun da wasu giya ta zama masu jiki amma ana saukar da ayan nan inna khamr wal maisir wal ansabu rijisun min anko wal azlam rijsun min amalin shekaru fastanibu fastanibu kun nisance duk waɗannan abubuwan aka ce sahabi da ya je karanta musu yace ce fahala an tumuntahun shin ku masu bari ne za ku hannu nan take aka ce suka ce in ta haina rabbana in ta haina rabbana mun bari ubangiji mun bari suka rika kwa wanda ya dauka kan ya kai baki ya aji wanda ya dafa ya tuntsirar da tukunyar giya aka ce sai da giya ta rika kwarara a kwaran madina kwararan madina to dan Allah wannan sahabbai wannan yadda suka rayu nan dan Allah yau zaka gwada su da wani ayi ka ji wa'azi yanzu daga inda ka ji ka fara aiki da shi ba za ka ce to yanzu dai ni matashi ne he nan gaba tukuna an dan ƙara dai dan shan samartaka da kuruciya babu sahabbai da yaransu da dattawansu da duk kowa da ya ji wa'azi daga dai yake aiki da shi babu umarni na Allah shi ke yin yadda ya so sadda ya so kuma shi ne zai jaraba bayi daga za su bi umarninsa ne da abin da ya saukar don maslaha ko ko za su canza kun gane sannan ya hana su ga wani abu da yake ganin hanawan shine daidai diddan a ga da'a su za su bi za su bi manzannin su ko ko za su gaskata su ko za su zauna suna kwakule kwakule hasan zai yi wannan zai faru ko sai malami na wa'azi yau ya fatawa sai ya koma gobe ya karatu ya ga kai fata nan akwai kuskure abin da ya karanto akwai gyaran fatawa sai zo ya ce a'a karatun mu na jiya da gyara kaza ne sai ya ce to kaji kuma ko karatun nashi dukkan makame ne kaga za a jarabta shi shikenan shi malamin yayi daidai imam malik zai shi zai zauna a majalisinsa a madina a masallacin manzo a rauda ya darasi ya fatawa gobe ya je ya zo ya warware fatawa to shi kenan sai ka ce ma malibai da ilimi kenan ai alama malami yana karatu kenan yana cikin karatu ya kuskure ya gane kuskuren gobe ya zo ya gyara amma kullum daidai daidai kamar manzo kamar manzo ne ma'asumi saboda haka kaga akan jarabta bayi da duk abin da ya so shine ibn kasir yake faɗi wannan ayata nas tana ciki shi yasa su yahudu saboda matsayinsu su kullun ga yadda suke shi yasa aka saukar da ayan nan aka yi musu rai kun gane da kyau haka nan a wani wurin yake cewa wannan wato ainihin labari ne wanda yake idza kana kitaban min Allah ta'ala li nabihi ala wajhi al an azamatihi fa innahu minhu jalla sana'uhu takribu lil yahud idan Allah yana ba mu labarin wannan da yana mana girman ikon sa yace sammai da kasai duka nashi ne mulkin sani da abinda ma ke cikin su da wannan akwai raddi akan su yahudi su karan kansu wato akan inkarin da suke na hukunci na taura kanta cikinta akwai abinda ake kira annasu ita kanta hukunce-hukunce a cikin attaura injila duk an sami waɗannan hukunce-hukunce suna caccanzawa ga annabawansu to in haka ne me yasa za su sako baki a cikin abin da aka sauka ma manzo su riƙa magana suna cewa dan me yasa za yau zai ce kaza gobe kaza kaga shi shigi ne ko to Allah ya sa gane shi yasa kullun ka nisanci hanyar wato yahudu wa aya ta gaba Allah ya ce am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl am wato wai an din malamai suka ce a matsayin hal take ne ko ko bal hal kamar ababin take nan kamar tambaya ake shin wai yanzu kuna so ne ku tambayi manzo wato manzanku kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tambayi Musa gabanin shi manzo sallallahu Yahuda suka tambaye shi ko wa man tabaddala al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a sabil duk wanda ya canza kafirci da imani ya ɗauki kafirci yakin imani faqad dalla sawa asabi hakika ya ɓata a tsakar hanya a tsakar hanya domin ka bar gaskiya ka bar imani ka rike kafirci shi ko kafirci ba inda yake kai mai shi sai zuwa ina eh shi yasa a wata ayar can cikin sunan ma'ida Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum ko wato ainihin wannan aya manzo sallallahu alaihi wasallam ake gaya ma wato al'ummar za wato mutanensa lokacin da su ma suka rika nema su yi annabi tambayoyin da ba su dace ba kun gane da kyau aka ce to irin yadda su yahuda suke ma annabi musa su ma irin wannan tambayoyin za su yi ma manzo kun san sun rika mai tambaya iri-iri ko eh shi ya tsaruka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min sama kad sa'alu musa akbar min zalika wa qalu arina allaha jaharatan fa akadhahum as-sa'iqatu bi dhulmihim wannan kaga ayat tana kama da wacce ko ya tsaruka ahlul kitabi ahlul kitabi suke tambaya duk da malamai sun ce alkitabi yahudi kiran ko an tunazzila alaihim kitaban min sama su ma a sauka musu da wani littafi na musamman daga sama sai aka ce faqad sa'alu musa akbar min zalika ai sun tambaye musa ma abin da yafi wannan me yafi inda suka ce arin allah ka nuna mana Allah mun ba za ma mu iman da kai ka nuna mana Allah kurkuru mun gan shi ko ba suka ce ba lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan haka suka faɗi kaga fa qalu arina Allah jaharatan wa akhadhat sa'iqatu dan take tsawa ta kama su bi zulmihim da zaluncin su na wannan tambaya din to su ma mushrikai sun rika ma annabi irin wannan tambayar ta isgilanci wato na cewa ya saukar su ma ya ɗau dutsen na duwatsu na makka ya kwaran kwatso masu su ko kuma matayi kaza maganganu dai suka rika yi na izgilanci ma manzo sallam kuna ganewa da kyau To irin wannan tambayoyin shine sai aka ce to ai ana haƙurta da manzo ne ai haƙuri karka damu irin wannan tambayoyin da suke maka ai an yi ma musa su gabaninka shi kuma tashi babba ma aka yi mai Allah suka ce ba za su yi mai ne sun gan shi jaharatan ko akwai izgilancin da ya ce wannan lan nu'mina laka hatta kaza haka suka yi ta faɗi abubuwa daban-daban to kaga nan ana da abin da ake ce ma tasliya hakurtawa da abin da yake wato ainihin na damuwa ai maka tambayar da amsa ta sai dai Allah zai bada amsa to annabi sai ai bashi hakuri ya hakura kuma sai malamai na masu usulun da'awa suke cewa to haka duk mai wa'azi in dai wa'azi zaka da gaske irin na annabawan Allah irin na sahabbai to dole ne sai ka dau hakuri za a gaya maka magana ta kona rai za a gaya maka magana da buƙatar masu faɗi kai fushi ka daina wa'azi ka daina abin da kake to duka sai ka tuna su manzannin Allah ma an gaya masu irin wannan a dubi manzo sallallahu irin yadda haƙurin shi yake da mu'amalarsa da irin yadda yake zama da al'ummarsa Allah ya ce walau kunta tafazzan ghalizal qalbi lam fadu min hawli da ka kasance wato ainihin mai kaushin zuciya mai zafin rai ko bai da sun watse sun baka amma ya yake mai sanyin zuciya eh mai sanyin zuciya mai haƙuri shi yasa sahabai suka kewaye shi har su zo su zauna tare da shi ba ko in yazo zo su ya tambaya aina muhammad suna kawai in ya zo shi ba zai zauna ba a hankali ya gane cikin ta hanyar ilimi da karantarwa a zai daga kai ina wani to kaga mu'amala amma duk da haka annabi ya sahaba ya kafirai suka ta masa mu'amala ta cutarwa a faɗin bakaken maganganu ya yi rabo a kalle shi a ce bai adalci ba Kuka ka ga waye ne dan kana karantawa ka ce kai ba za a gaya ma bakaken maganganu ba kai ba karantawa ba ko sunan nan ka rike a gidanku kana matashi don ba ka yi haƙuri ba sai ka nemi ka bata a kasuwa shagon ku kai ka ce sunna za ka yi ba ka yi haƙuri ba sai ka nemi ka bata, don za a yi ta maka izgilanci don magana zai ce ya ustaz to ai ga ustaz na a tambayi ustaz ba fa ustazin bane amma wai an ustazantar da kai saboda izgilanci kawai haka yarinya a gidansu in ta riƙe sunna komai sai ka jana to mai lilliki a tambayi mai hijabi wai sanya hijabin da take laifi ne kai ma kokarin da kake zuwa sallah kan lokaci zuwa wurin karatu sauraron Allah ya ce annabi ya ce waya ka ba komai sai karatu tukan malamai shi su kake saurare ba ka kaɗa wannan shine fa abin tsana ko akwai tsari ne? amma sai ka ga wani waya ta sai wace wacen banza sai ka kaɗan banza ba mai tsangwama shi ba mai tsangwama shi amma kai da ka riƙi gaskiyar sai ka ga ana nema to ka duba da kyau wannan irin wannan maganganu an gaya ma wanda suka gabata shine na ake gaya ma na da irin tambayin da za a mai na isgilanci cewa inda gaske ne kaza ta faru inda gaske mu ga kaza duk wannan kai ya damu an gaya ma annabi Musa kamaninsa kuma ya yi haƙuri sannan wanda ya canza kabirci da imani ya bata tsakar hanya yana ga an nuna man lokaci saboda ba a fara ba ina jin da wuri shi yasa ba mu kai inda muke so mu tsaya ba sai a yi haƙuri kuma fatan mu matsalar da ake shiga ta inji Allah ya sa da yau ta zama ƙarshe. a ta kokari kullum ana gyara abubuwa kafin lokacin da ya kamata da abin da zai zama tasgaro da matsala akan abin da ake na lokaci to ai kokari a gyara shi dan shi lokaci ba zai jira wani ba yanzu lokacin mu aka shiga ciki kun ga karatun ne aka kai inda bai kamata a ce na aka tsaya ba saboda in ka kare lokacin kuma za a takura ma yan uwa saboda haka Allah ya yi mana duk abubuwan da suke zama matsala ga karatun Allah ya kawo sauƙinsu, Allah ya sare mana al'amura masu ƙoƙari akan abin Allah ya ƙara masu ƙoƙarin, Allah ya ba su juriya a ah, ina ga sai amsa tambayi ko yau ma ba mu lokacin ko to abinda muka karanta daidai Allah ba mu lada abinda muka nai kuskure daga shida Allah gafarta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk